هو نشر اذ المقصود باول الملك المعبود يلزم يا مشجع جتفل ان انت بامو ديردت da taimakon mamallaki abin bauta ba shi ne Allah za mu har takardar ɗan annukutattu saniya alhukuku zautiya wannan tafiyar na duk shi ne haƙƙin armatayya ko a kusa da hausa shi ne haƙƙin miji akan mata idan aka yi aure tsakanin miji da mata kowa na da nashi haƙƙi to amma ga haƙƙin miji akan matarsa wani zauji ala zaujati hukuku sabita miji yana da akan matarsa hukuka tabbatattu bi qaulin lahi ta'ala bi hi ta'ala zancen Allah Allah ya ce. su ma maza suna da abin da ya tabbatar ma mata na daga haƙuƙuka amma maza suna da wani irin daraja mai matsayi ga matansu amma kai namiji ko an ce kana da daraja mai matsayi ga mata to amma ka sani ko na gaba da gabansa wallahu azizun Allah shi ne mabuwayi hakimu mai hikima haƙƙin da aka gare ka bai kaya da haƙƙin Allah akan matarka wani kaulihi sallallahu alaihi wasallam inna lakum min nisa'ikum haqqan kuna da haƙƙi akan matanku wa hadhihi huquq hiya wadanda haƙuƙuka gata a ɗa'atu fil ma'ruf da'a ga abin da shari'a ta sani لقوله تعالى فإن أدانكم فلا تبقوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا إذن الله يسا zama ya gamta ko tsakanin mata da miji tana biyayya da da'a wa miji to wala tabgu alaihin sabila kada ku nemi wata hanya ta cutarwa ko bugu ko wani abu zuwa gare su inna allaha lalle ubangiji kana ya zamo aliyan madaukaki kabiran babba in kana ganin sai abba gare ka ko Allah shi abba gare ka wa qawli rasul sallallahu alaihi wasallam law kuntu amira shay'an a a kaji saluko an yasjuda li shay'in duna Allah la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha ولا تؤدي امرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على قتله لم تمنعه نفسها هذا هو المراد manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da na zai ina abu wani hadisi wata riwaya ta da ina umurnin daya an yasjuda li ahadin sai an koma bayan Allah to la amartul marata da na umurci mace an tasjuda ta yi sajada da zauji hada mijinta anan babu wanda adda haƙƙin a karya mai gwiwa a kai mai ita ƙasa ko a aje man tahu na ƙasa ko a aje huska ƙasa in ba Allah ba annabi yace da ana umurtan wani abu shuwa wani abu sajada wallahi saboda haƙƙi da mace aka umurni ta wa mijinta to amma ba a yi ba haram ganin daidai ta hirki Allah sauƙaƙi kuma walan tu'addi imra'atu haqqa zawjiha mace ba ta ba da haƙƙin mijinta ba hatta law ta'ala ha har da mutum miji ya tambaye matarsa kansa kansa kanta wa ha alaka ta tana bisa ga babban sirri na raƙumi ko na doki to lam tumna auna nafsa ba za ta hana mai kanta ba saboda tsananin haƙƙi ne gare ta wannan ya nuna mata idan suna son aljanna su gyara zama na biyu hibzu malihi wa sauna irdihi wa Allah ta kalbe min baiti illa bi daga cikin haƙƙin da aka miji ga matarsa ta tsare mai dukiya sai idan ya ba ta ajiye kuɗi ba wani ba ko ita ka ta taɓa sannan ta tsare mutuncin mijinta kada ta yi hirar wani da sallata mijinta ko faɗar abin da ke shawar mijinta na aiki kuma kasaita da gidan mijinta illa bi izini sai in ya yarda liƙaunihi ta'ala haziratun lilgai ma hazallah wani ƙaunihi sallallahu alaihi wasallama khairun nisa'in lati idza nazarta ilaiha asararta ko sararta وإذا أمرتها أداعتك وإذا جبت عنها حجزت في نفسها ومالك manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yayyan mata wannan da in kai dudu zuwa gare ta faranta maka rai in ka umurce ta sai ma da'a in ba ka nan ta tsare ka akan kanta ta tsare ka akan dukiyarka qala wata tala aya ar-rijalu qawwamun 'ala nisa maza su adda ƙarfin haƙƙi akan mata ila akhirin aya daga cikin haƙƙin miji akan mata asabaru ma'ahu idza sha'a zalika haƙƙin miji na iya ce mata ta shirya mutai idan zai ce wani wuri ya ce mata shirya mutai to ba ta da zaɓi ta ce ban zuwa ko ina zuwa amma in lam yasri adamu fi al-adab ga wata da bai biya in ba a sharɗanta rashin hita da ita gari ba wuri ƙulla aure amma in an zo nema aure ta ba da sharaɗi zan aure ta amma ban barin jega Ta yarda ya ce na yarda a ƙulla armi akan haka to in ya ce ta shirya su ta ta zuwa kuma ita da gaskiya shi ne saba Allah na na hudu taslimu nan ta halahu mata da labaha ba da kanta da rai duk lokacin da ya neme ta la hadisin da zalika domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da wannan na biyar istizanihi fi sauni idan kana hadiran ghairu musafir matta aure ba ta bugin kirji ta yi azumin nafila sai ta ce ma mijinta ina son yi azumi gobe ni kace in yace ta yi ta yi mata aure ba ta mun iri ta biya ku jera haji ko kuma sai ta ce ma miji ina son zuwa haji in ba na wani lana ba ko umra in miji ya ce biya ki sai sai ta biya amma idan bai yarda ba to yana da damar ta ɗauki azumin ya ɓata shi da yanayi ga Allah ba ta yi harma da hajji ya ɓata harmar ko harma da umra ya ɓata da yanayi ga Allah ba ana lazi ta hata da hukun tasala li hadisin bi zalika la yahillu lil mar'ati an tasuba ba shi halatta ga mace ta yi azumi wa zawjuha shahidun mijin tana gida illa da izini sai da yarda kai wala ta zana fi baiti kattawa wani izini ya shigo gida nai illa da izini sai ya yarda wa ma an faƙan min na faƙatin min gayar amurki fa yana wuyu adda ilai sadarku saboda haka duk abin da ta ciyar na wani abinci ba shi yake ta ciyar ba to wa yana wuyu adda ilaihi sadarku to shi miji ana bayar da rabin wannan ladar garai ko bai ce ta bayar ba matuƙar ba ta san kyama sai ba ta ciyar to Allah na ba shi rabin lada waɗanda su ne kaɗan daga cikin masu yawa na haƙƙin miji akan matarsa hukukun zaujata ala zaujaha haƙuƙukan mata akan mijinta na ɗai نبقتها من دعام وشراب وكسوة وسكنا بالمعروف حق مزينا حق ما كان بمجنتا يسير إتا أبنتي يشاهد إتا أبنشا يمتا كسرة يبات ولن زما كما كون لدك سمودان دا gwargwadon yana shari'a ta san alkhairin su da kansu a nan magana abinci ba ta tafi da abinci don ta cire tako ba haƙƙin miji na kawo mata ruwa haƙƙin miji na mata ta ga ruwa ɗai ta yi aiki da su sutura haƙƙin miji na yawa mata ta yi sutura idan bai iya yi mata da yawa a lokaci guda to yi mata sutura lokacin bagara yi mata sutura lokacin hunturu ya eh, yi mata sutura lokacin damana li qawlihi sallallahu alaihi wasallam lima sa'alahu an haqqi an haqqi mara annabi ya faɗa ga wanda ya tambaye shi ga haƙƙin matarsa yace ta tsaye ma iza da yanta ka ci da matarka in ka ci wa taksuha idza ka saita kai mata sutura in kai sutura wala ta darbil wajha wajen ladabi kakka su fuskarta wala ku qabbi kakka ce Allah tsire miki ko ka zage ta wala ta tahjur kuma kakka kaurace mata illa fil wala ta tahjur illa fil ya mai mata shi nabi al ya jibu kuma ziyar da ita matar daɗi matsalar namiji da mace yana wajaba da miji ولا مرة في كل أربعة شهور أشهر كودا كودا كودا شكو وطا هلوكا لقوله تعالى دوما تعالى مدى سيسركي للذين يولون من نسائهم تربت أربعة أشهر فإن طاهوا فإن الله غفور رحيم ولا آية تاهنا مذي عيسى هي wata hudu bai dawo gida ba in dai ba wata lalura ta rike shi ba ya yi haram mata ta yana da haƙƙi cikin waɗannan zai sanyi hudu ne ba ta haƙƙinta in bai ba ta ba ranar alƙiyama akwai kwaramniya na uku almubita inda Allah almubita inda fi kulli arba'ati layalin laylatan cikin duk kwana hudu mutum ya kwana ɗaya inda matarsa a nan matan aure ba su zarta hudu saboda haka a ko da mutum ya mata hudu lallai cikin kwanan nan hudu mata tana da kwana guda na hudu yi kima yanzu ha wata da zawujihi da ha sab'an mutum miji ya zauna inda matarsa ranar da ya aure ta kwana bakwai in kana bikiran in zau in burwati wa salasa yayi uku in sayi ba in ta zaura Ni qawli sallallahu alaihi wasallam lil bikri sab'atu ayamin wani sayi da salatu ayamin thumma ya'ud ila nisa'i buduwa na da bakwai zaura na da uku sana a koma ga sauran mata araba aure araba kwana na biyar iznuhu laha mace tana da haƙƙi ga miji ya mata izini fi tamrin ahadi maharima a cikin ta sai ta yi jinyar tsayar maharimanta in wata matar lahiya ko ubanta bai lahiya ko ya matar lahiya ko kawai ta matar lahiya ba wani wanda zai tsaya gare sai ita to haƙƙin tana da mijinta ya ba ta dama ta ce da wannan jinya amma wasu ya rasu a ƙari da ha haƙƙi na ga miji ya ba mata dama ta ziyarci ‘yan uwanta amma ziyaratar la ta durru bi misali zauta da watan jinya da ziyara in ba su rage ma maslahan mijinta wani abu amma in akwai abin da yake shahuwar mijinta ga cutarwa in ta kai jinyar ko yana shahuwa ta in tana zuwa in ta ta ziyarar to ba za ta zo ba na shidda alƙasmu laha bil abi ربك أنا بعادنتي إن كان زوجها نساء غيرها إن مجل تنادي وسما تارا إيسا إيبا لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمرأتان من ذو الله يتدون أنا ما تاجو يميل لإيداهما يكر كتك نيا أنا لقنا يبدو ده جاء يوم القيامة زي قرانا القيامة يجر أهل الشكعين ساكنا أو ما إلا إلى القيامة تقيا تقيا تقيا تقيا تقيا to azzalumi na bai adalci ga matansa ko kuma in ka in alƙiyama ta tsaya ta ga mutum da falic to azzalumi na bai adalci ga matansa tambihun nusujin zauda ɗaukewar kai ga mata da mijinta idan nakazat azzauda ai asat zaujaha idan mata ta ɗauke kai tana saba mijinta wata rafa'a anhu tana ɗauke kai daga garai wamtana'at ma ada'iha huquqihi ta kiba da haƙoƙuka mijinta ha? miji ya wa'azar da ita da ayin Qur'an da hadisa manzon Allah fa ya hada in ta dawo bai da alhamdulillah da haka ake so wa illa in ba ta dawo ba hajaraha ya ƙaurace mata sun firash da kwanciya ma a abin da ya so min budda. wabil kalami amma ƙaurace ma mata gaban yi mata magana salatu ayyami kwana uku ne na zai ta a ƙara fa ya haɗa in ba ta ta yi alhamdulillah shi ke da na, in ba sai ba daraba ha ya yi mata ladabi na bugu shi gairu wajen amma sai da tusa darban bugu gairu bara yin ba da tutawa ba ba bulala ba idan ya yi mata bugun da ka cutar da ita da bulala in an kai shi kotu za a rama mata shi a ƙa'idar shari'a Ba ya a da'a in ta da'a alhamdulillah wa illa ba aka hakaman a aika wanda zai zauna ya tsaye da miji da mata min ahalihi wa hakaman wanda zai zauna ya tsaye da miji da mata min ahaliha daga mutanenta Ba ya tasilani sai su sadu bi kullum minhuma ala hidatin idan rigima ta kasance tsakanin mata da miji an rasa gane kanta to ƙa'idar shari'a ko da kotu an hakai ba haɗa su za a yi ba ko kuma a kai ga jama'a musulmi ko a kai ga shugaba na addini ba haɗa su aka yi ba za a kira miji da ba a tambayi su tsakaninka da Allah ne a tsakaninku sai a kira mata tsakaninki da Allah ne a tsakaninku كل أجيب يهني سأيان وراء الإسلام أيكي بيان جارة والتوفيق بينهما بكما سامن كتاليس أكانوس فإيسا أغر ذلك إنه أن يتكاريوا فرق بينهما بإلاك واحد سأعرف أنه تكي قدا قلت نتي هكذا كبتأ haka hukuncin gawai sai mata fitin fati a cikin tuwatul hukali anna zauja cewa mata idan ta karrarar shakawaha idan ƙara ta kan maimaitu bidarar Zauja shi ta mijinta wani ne kina ha izbatu darabi bai yiwa ga yake kuma ta ta zambata da cutar yau ta ta wata ce miji na na cuta Ta sai bayani a rasa gane kai a ba ta hakuri ta koma gobe ta dawo to fa inal hakim lalle alƙali ko kuma wani shugaba ko wani malami mai sulhu tsakanin al'umma ya murji ranahuma zai umurci maƙwabtansu da tafaqqud ma. da sauraren ni ta gudana fa in lam kun fi jirani in ko zai inda suka su na sun gata ba su da makwabta man ta biyu shaharto ma babu cikin makwautarsu wanda shaida take halatta saka nawa ma alƙali sai cire su da na a musu wani gida a zaunar su rai da ƙaunin sani tsakanin mutane na kwarai amma wala sun tsamin ilhadira in ya ƙauyata ba a ce a ɗauka a kata dini in ta na ƙarwayya in ya ta ba a kata dini an ba da wuya ko ko in ta zan mutumin daji ta cikin buka take ba a ɗauka ta a kata abin da alƙarya waka ga haka nan in ta karra shakawaha da eh, shakawahu haka nan shi ma miji nawa sai ke mata ta na fitar da ni a zauna a bashi hakuri gobe ya dawo wanda ya gudana ga mata ga haka da gudana gare kamar yadda ya ce wa in subutun darayen ta'azzara لزوجة ورؤها تكرر فالحكمان بعد يؤساني بينهما بمقتل القرآن إن وجد العدلين من أهلهما والباس من غيرهما إن أدما وما به كره كما يلي ولا إذار للزوجين فيما فعلا إذن ثبوت درجة تبت بسوتات أجر بوايا لما وجدت جماعتا ورفعها قارة تكرر تانا يميتا يوم تتوتي في أنشو سامتا أنا ولا أجب أداني كوميزا ذا shi ma yanzu ya ce kai wallahi ƙarya jama'a na sa maganin kuma a sama su ishi mutane da rigima to fa haka ba ni masu hukunci biyu ba baru bayan haka yi ba tare su ake aikawa bai nan wata kanin su mukutar kurari kafin kurari hukunta in wajen al'ajirai an samu adalai biyu na ahalihi ma daga cikin mutanensu wal ba ku aikawa min gaire na gosun su in udu ma ya arasa wa ma bihi kar haka ma duk abin da sun hukunta yanzu shi ke shudewa wala izani ga ku babu izani ga matar da miji ga abin da waɗanda hakamar sun kai shi ma fa alaƙa abin suka aikata wa zalika qauluhu ta'ala wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wa hadruhunna fil madaji wa daribuhunna fa in hadanakum wala tabu alaihim sabila inna allaha kana aliyan kabira mun karanta wannan ayatan baya wa in khiftu shiqaqa bainahuma fa'asu hataman min ahlihi wa hataman min ahliha ba shi na makaranta yanzu ba in yurida islaha anan duk lokacin da ya kai ga mata da miji an kai wa da mun kwaɗin da a kira ta a yi magana a kira miji da ban a yi magana sannan a haɗa su sannan abin da ya bayyana an ka ce an ba waɗannan masu hukuncin ga dama ko su saki matan ko da kin yanan gaba to waɗanda da aka ce iri da islaha in dai an ka yata tsakanin mata da miji ba su gyara ba to waɗannan hakaman mai ahalihi da hakaman mai ahaliha akwai wanda ba ya kwarai ba amma in suna nufin gyara Allah zai samu wafaka الله كمل موافقة يوفق الله بينهما إن الله كان عليما كبيرا خمس لك تلك المسألة تو ما تكتر كومي لكومي لو أن المسألة قاعدة هي الأسر بينهن ربك وعلا كان مات واجب على زوج واجبين أتى المجي وانين مجي مجي البالغ وانت البالغ baligin nan walau mata nuna, mutum wanda an mai wanda adda mata aure biyu ko mata aure uku ko mata aure hudu amma sai Allah ya kawo mai kaddarar hauka to waliyan wannan wannan bawan Allah aiki ya tare su wajibi na ya raba kwana tsakanin matan nan wajen nan na ga waliyai nai yau a zo da shi inda da ya kwana gobe a kama hannu ne a da shi inda hindu jibi a kama hannu ne a zo da shi inda zainab za ta a kawo hannu ne inda hafsa kwana nawa kenan haka za a kama yi fa Allah ya raba su amarilan na uku ko da mara lahiya na ya kadiru alaiha ba'ahu bai da lahiya amma yana iya raba kwana da wannan rashin lahiya sila da kai mai ba wani wurta na alwadau ko da ita mata ita kuma tana da dali tana da wani illa wanda ka hana ta ta akalan hankali wa'adatan da al'ada wa shar'an da shara'a. waɗanda duka kowanne daga cikin daban da yake akwai haila akwai harma da umra da hajji akwai azumi wanda shi ba da riba mallabi ya harma ala zauj to muna ji menene ya haramta ga miji ya ruba ala ya haramta ashiya an haramta da miji mata mai aure abubuwa biyar waɗanda abubuwan ga don haƙƙin matan na don haka Allah haramta mai su rati دخوله على لرتها في يومها إلا لعادة بلا An أهرم da miji ya shiga ɗakin kishiyar matarsa yinin wannan yana ɗakin da'adu ya shiga ɗakin hindu amma illa ne hadisin sai yan akwai wata bukata wata sa dole sai ya shiga to in ya shiga bila muku sai kai zauna duk a tsaye ha eh? ah! yanzu idan ya idan ya zo sallar su bahi ya dawo ba yana zuwa ina watan ko wace mata ina kwana ba ko ko daki ne zai zo an bishi sabanin suna na wannan in mutum ya yi sallar asuba shi haƙƙi na garai ya zo ɗakin da'adu ya ce mata an tashi lahiya ya zo ɗakin hindu an tashi lahiya har ƙarshen su ban ji ba ba ku da su ba ku da suna su bila muku ce a bari ya haɗa ƙari karatu yayi wahan maman bihin ba haramun na gare ya shiga ɗakin wanka tare su su duka amma don shiga da wadda ake kwananta na ta tuɗan ya maka banka ‘yan hannunka bai kira ba komi na uku wajen uwa ma fi bila shi wahidi ya tara mata ne da ga shihida guda ba zaman karatu ba ba zaman wani matsala ba an fahimci maganar dai haram ne wa tarkun nikahi li dararin haka na haramun na ga miji bar takin mata su zai cuta mata na biyar wa tawhur da zato lil ukhra ya tattara kai ne duk ya banga ya dinna ingije domin wata haramun na abubuwan da aka so ga miji juna, na al-ibtida'u bil raba kwana a fara shi da dare idan zai wara raba kwana yana da mata guda in yayo wata ya gama kwanukan da ya mata to in za a raba kwana to kada a wara da wuri, yanzu ya fi inda ya kwana ya ce bari ya taso ya yi nan in ya kwana gobe tun sai ko can babu komi in haka ne amma an so ya zan da dare an ka fara inda ya kwana ya wuri nan wadda ta yi abincin dare to ita aka aikawa da ranar ba da ruwan sha na biyu walbayatu inda zaujatul wahida an so da miji ya kwana gun mata guda waɗanda su an dubai nashi to ja'i za ta yi isna ashara abubuwan da aka halatta ma miji guda goma sha biyu na na ɗai a ziyaratu ala yawmin wani nufin idan miji ya zo suka zauna da iyalansa kila yana da mata biyu ko yana da mata uku ko yana da mata hudu suka yi ittifaki sun yarda a wa kowace kwana biyu a raba kwana da kwana biyu in ya zauna sai ya kwandu in ya zauna sai ya kwandu wannan ya halatta ga miji in mata sun yarda wannan kasu ala yawmin wani lailatin birra hunna kuma in so ya halatta ga miji in mata sun yarda duk inda ya kwana kwana ɗaya zai yi sai ta ci sai yi da wani ɗaki in yi da nan ba nan zai kwana ba sai ya koma ɗaki kwana in sun kai itiraki da kuma ya halatta wasu da awa wannan lima hallibi kuma ya halatta miji ya kira iyali ne bara ya kai ya maimaita shi wajen uwa ma bi man zama ni bidari kuma ya halatta ya haɗa su gida biyu amma gida guda gida na yayi yawa wanda nasa gida gehe yawa wanda nasa gida gehe ya halatta abin da sai an kai magana halaccin da su larabawa sai ana mata gidanta mustaqil ita dai ba gida guda a yi hawa tana ƙasa ba wagana ta waga ba a yi haka ba su yi haka ba su yadda amma nan saboda halin yadda al'amari yake babu to sai ai gida guda mata musulunci wal usrata ala hamiliha ya halatta idan mace ta yarda a fifita ya uwata a kanta da ɗan wani abu na bakwai wa adiyatu ala insakiha idan wani hali ya kama ga mace tana ganin mijinta ne mata wani gani gani ya halatta mai kyauta ga ya riki take sake ta na takwas wa shira'u yawmi halinha ya halatta miji ya sai kwanan mata gare ta kwananta na amma ya sai su yi tsada ya biya ta shi ko dubu goma ko bai kuɗi shi shi kwana ne dai na tara wa wadda wadda rata ya da izniha ya halatta takin kishiyarta amma da izininta na goma wa salamuhu alaiha da sallama akan bayan ya haifar inda yake ya sallama ga wanda wanda ba inda yake ba bilbabi na sharai wasu aluhu an hali ha bilbabi ya zo ki kowa ce yaya jikin yaya kuke yaya kaza na sha biyu walbayyatu inda darrata ya bisa sharɗaini ya halatta miji kwana ɗakin kishiya alhali ga mai kwana amma da sharaɗi biyu ya hito daga inda yake ya zo ko da ya zo gidan ya aga na albaba dunahu ya zo ya fita mai kowa ya iza gambo ya iza gambo ta ƙi buɗewa yayyayi ta ƙi buɗewa to bai halatta ya ta inda wata kwana sai fa wala mai kaddar Allah da za ta bi hujjarta bai da ikon kwana halu domin akwai sanyi ko yana gudu wasu miyagun mutane ko yana gudu wasu dabbobi sai wasu halaka shi amma idan babu waɗanda to bai halatta sai da kwan sai dai kwan nan ba shi kofar ɗaki har su hata Na na'am har su hatu ba ana ma fata min da ismi shi ko ana rabawa ana lissaftawa da kwanan da ya kurce ba a raba ba la muhasabata fi salati ashiya idan yau kwanan da aduna sai ki kwana inda sai kwana inda hindu ya zalunci kuma kan gada ki nuna alhali yau da yawa su haya ranar a ranar da adu ranar hindu to bai tasowa ya zo inda da adu ya kwana iya yi haka da ya zalunci biyu wanda zaluncin da ya hana mai kwana kwananta nasa ya kuce wanda da aka kwana ita ke da yake kwananta na nan za a koma kwana in da in ya baro shi ya koma nan kuma ya sai da zalunci ba iya in kwana ya riga kuce ba a rikewa da shi shi da alƙasa bai da gauja ta wani fata da gulmi ko da ya kuce da zalunci na biyu Ku idan mutum otaƙi da abu wannan lokaci ya yi tarihi da shi bawa na wanda rabi ne ɗan rabi ne bawa ya yi maka ɗawainiya ta ta yau gobe shi tashi ranar da zai ba sai ta yafi gobe dawo alhali ɗawainiya ta ta to ba ka ta rama ma ta riga ta kuce kama kwana ne na abin nan wa mun sarki ta zalika da kuma wanda ake tarayya mutum yi da shi da bakaru da amur ranar da aka wa bakaru sai ta yafi ranar amur sai dawo to ba kawai bai cewa jiya bayanan ni ya kawa tun da ya kawo yaushe ne ta kwan gobe shi ma a'a na ki ya kuce hmm. na'am na'am ma yardamu man ladhi alal ala mai hakamaini al-mazkuraini shin ni na yin zinta ga masu hukunci sai an sa ambato baya mu isla yana lizinta a yi gyara can wajen maganan mata da wa'an suka yi rikici tsakanin da mijinta fa'in ta azara ɗin ƙawa ya rasa an sake da guda wato sun sake suke guda in gyara buwaya bila hul'in ba hul'in za a yi ba amma ya a sa’a in miji shi munana wadda hul'in da hul'in ya a sa’a eh, ita ta munana wa ya a sa’a in su munana da shi da ita ma'an ta ayyana ɗalaku saki ya zan tilas bila kulli ba da kuɗi ba sun ma aka alhakim sanan zo alƙali fa aka barahu sai su baki labari wai zuba alai tanjiz zalika ya wajaba alƙali ya zartar da wannan abin da masu wannan hukuncin guda biyu sun kai wa bi hadha alqadar naktafi walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim akhukum fil islam abdurrahman isa jega